Ranar 16 ga wata rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yin hankuri da juna. Akan haka, ni tuntuɓi Farfesa Suleiman Khalil, shugaban tsangayar zamantakewa na Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sakkwato, wanda ya muna fashin baki a game da wannan rana ta hankuri da juna. wannan kalmar da juna ko tolerance, watan kalma ce wadda yake dukkan al'umma da ta ci gaba dukkan addinai dukkan akidoji na rayuwa na cikin jama'a haka suna kokari su cusa su kuma su karfafa su a cikin jama'a saboda wannan shi ne asasi na zamantakewa zaman lafiya to dama zaman lafiya ba ana nufin wai rashin jituwa a cikin al'umma ba ko tsakanin mutum da abokin zaman shi ko kuma da sauran jama'a da suke suke cuturi da su ba abinda dama a zaman lafiya shine watan haƙuri da samu tsakaninka da abokin zamanka tsakaninka da sauran jama'ar da ke take cuɗiɗiyar da su ko kuma kuke cuɗiɗiyar da su ko kuma a irin yanayin da ka ne kanka to kullum ana so mutum ya kasance mutum ne wanda yake ake kokari ya ga cewa ya yi hakuri da halin da ya samu kanshi saboda a sami zaman lafiya kuma a sami kyakkyawan zamantakewa a takaice ba duk da an ce peace don akan ce ai zaman lafiya ba ni wai rashin jituwa ba a'a hakuri da juna hakuri da abokin zama hakuri da abokin aiki hakuri da da bai daki ko mai gida hakuri da yaya ko hakuri da mahaifi hakuri da al'umma na unguwa na zagayenka hakuri da sauran jama'a abokan addinanka wanda kuke wuri daya da waɗansu addinai daban musamman irin kasa irin Najeriya haka inda muke muna kasa ce wadda take take kuɗi, da mutane kabilu daban-daban addinai daban-daban al'adu daban-daban hmm. akidodi daban-daban dama farfesa tambayar da nake so in yi kamar irin wannan rana ta hakuri da juna da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe za ta yi tasiri a najeriya inda muke da bambantaccen al'adu da kuma addinai da kuma yare a kudu da yamma da gabashin najeriya dama ai shi ne ainihin ainihin shi hakurin nan da juna tolerance dama shi ne yake kirga al'umma shi ne ya rike yake rike zamantakewa kaga duk inda kake da al'umma irin Najeriya ainihin mutane masu jinsi daban-daban addinai daban suna daban-daban al'adu daban-daban da akidoji daban-daban da kuma yanayi na nan na rayuwa daban-daban so in aikin dole sai an samu rashin fahimtar juna to hakuri da juna shine kawai ke tabbatar da ɗorewar a zamantakewa da kuma haɗin kan Najeriya ita kanta a da yawa lokaci lokaci akan samu rigima wani fahimta wani lokaci da baka har lokaci har ya kai ga an ɗaukar makamai da a yi faɗa da juna a yi yaƙi da juna a yi kashe-kashe da sauransu amma daga ƙarshe da ƙarshe abin da zai warkar da wannan shine hakuri da juna haka ma na ji ta bakin wani game da hankuri da juna a ji tafi ka da lake ya kaga zaman hankuri ake yi a duniya yau shi na da kyau a tsakanin jama'a ka ina da da Allah akwai dadi akwai dadi samun lafiya mu ci abinci tare ko da ji dadi mu ji dadi ba fada ba komai shine magana Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya